Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. So da alaƙa kashi na goma sha biyu. Ba ta jin labarin Nabila sai a wurin Imran saboda da shi da Mashhur sun zama kamar wasu abokai. Imran yake kai wa ƙarar Nabila, wai ba ta son cin abinci. Ko yana ƙiba idan ya aure amma ita har yau ya ga bata canja ba. A bisa dukkan alamu dai suna zaune lafiya kuma ita ma Nabila tana son sa yanzu. don idan baya tare da ita ba ta bar ranta ya huta da kiransa tare da tura masa sako ko da yaushe cikin bidiyo da suke to dama kuma ya ga ubangiji yayi akwai hikima kan aurensa ci gaba da share rahim Samir yayi har bayan batan Imran dan baya son duk wani abu wanda zai saka ya ganta ko ya tuna masa da ita domin kawai ya saka aurensa ta haramta a gare shi tun bayan da ta aure dan uwansa bude da sai sosai yana tashi daga kwancen da yake jin ana kiran sallar asuba wato yau dai gaba ɗaya bai samu bacci ba saboda tunanin da ya kwana yana yi miƙai ya tashi ya shiga toilet yana jin kansa yana yi masa ciwo sakamakon baccin da bai samu ya yi ba nafila ya a biyu ya jima yana addu'a sannan ya fita masallaci yana dawowa kuma ya kulle ko ina ya kwanta dan so yake rage tarin baccin da ke idansa ko zai ji daɗin jikinsa duk da tunani na ta kunno masa kai, amma bai da ya ci galaba ba da haka bacci ya ɗauke shi Yanda Samir bai yi bacci ba, ita ma Rahima haka ta kwana idanuwan ta biyu babu bacci. Bakin ciki da kunci su ne suka taru suka yi mata yawa. Ita kuma haka ta takaddara take zuwa ko da yaushe. Tsaba kukan da ta sha yanzu kuma iya kukan ba ta yi. Ta san Samir bai da wata illa ko matsala. Bulgani take yi ba su dace da juna ba. Damuwar da suka saka kanta ita ce ta jasa mutu na zazzafan zazzabi wanda da shi da kwana. Ko da gari ya waye kuwa ba ta fita ba ko kofar ɗaki tana cikin ɗaki a kunshe ita ɗaya. Misalin karfe 11 Ummi ma ta ƙara so gidan bayan sun gaisa da sajiya ta tambayi rahima suka ce tana ɗaki yau bata fito ba bidrum ɗin ta wuce ta same ta kwanci bayan ta yi wanka ta shirya cikin wata fara tamfa. ranki ya daɗe an tashi lafiya ya amarci lafiya lau illo ya yara zama umar ma kusa da ita don ta fahimci kamar har lokacin tana cikin damuwa don ta sake ta shawarwari akan ta kyautatawa Allah zato sannan ta shirya duk wani tunani mara daɗi daga ranta duk abin da Allah ya yi to daidai ne don baya kuskure Jide jikinta ya alamar zazzabi. Dan ta dauko mata paracetamol a jakarta ta bata. Bayan ta tilasta ta ta ci abinci. Shafi daidai ya fito ya shiga faɗin hajiya. Tashinsa daga bacci kenan. Yi wanka ya shirya cikin milik kala ɗaya riga da bakin wando. sa falo ya same su banda Rahima wadda tana can ta takure kanta a ɗaki. Ti ya sha sai ku doya da kwai. Yana shirin fita, Arfat ta yi sallama ta shigo. Bai saurare ta ba, ya sa kai ya fita. hakan ya bata mata rai duk da ta san halin sa ne ko da wasa bata da masaniyar da Samira aka daura wa Rahima aure ita duk tunanin da Alhaji Abbas din ta aura shi saka ba ta shawara da kowa ba ta wuce ɗakin Rahima dan ta je ta zulaye ta a ganin da ba dan taso so ta yi wannan auren sai dan ganin bata da hanyar da za ta mallaki Samir Rahima na kwance wani bacci mai dan karan daɗi ya soma daukar ta arfar ta shiga da sallama amsa ta bayan ta daga kai ta kalle ta Anti Rahima ya gaji ya taro Allah ya sanya alheri ni na da ce ma zan zo in tare kinta ba ashe kina nan sai yaushe tarewar murmushin da kake Rahima ta yi kafin ta tashi zaune alhamdulillah arfat ina nan Allah sarki Allah ya baku zaman lafiya da alajinki amin sun amin amma ba alajin nawa bane baby na ne cikin rashin fahimta tare neman aron bayani arfat ta ce ba alaji bane soyayya lallai wato ma baby aka koma ce masa eh ba alaji na na aura ba ai baby Samir na aura daga ka ta koma ta kwanta ranta yana kuna wanda bata san masabbabin hakan ba ita kam arfat aji dai kamar rahima ta watsa mata wuta haka kuma ta kasa fahimtar me take nufi da maganar da ta yi wai bibi samir ta aura to kamayya ai bata saki bi ta kanta ba ta bata hankalinta a tashi zuciyar na bugawa ki ci suka da umaima dan cikin rudewa ce, yawa anta umaima wurin Allah wa anta rahima ta aura ne samir mana baki sani ba ne ina ganin ta ji ta daina fuskantar komai shi saka kawai ta wuce bedroom dinta ta je ta kwanta ta soma kukan bakin ciki Dukin da su da Rahima ta yi aure ta bar mata gida don haka ne kaɗai zai sa ta samu kwanciyar hankali akan Samir. Ashe hakan ba mai yiwuwa ba ne. Sai da ta aure shi. A yanda Rahima ta kulla kwanci da zaman ɗaki, ita ma arfa haka, ita zuciyarta ma shawara ta riƙa bata, kanta tattare kayanta ta bar gidan. Dan ta fahimci kaf gidan babu wanda ya damu da ita ko yake ƙaunarta. In ba ka me yasa za a bari samir a wurin Rahima bayan ita kuma aka fara yi wa alƙawari tun farko. Wannan ai cin amana ne, kuma sai Allah ya mata sakayya. Kuma dama ta jima tana zargin cewa tsakanin Rahima da Samir akwai wani abu wato shine aka rufe mata sai yanzu kuma aka zo da munafunci suka yi aure gaba ɗaya haushin kowa take ji kuma bata jin za ta iya yafe musu wannan rinin hankalin da wasa da hankalin da suka yi mata sannan ta saka da ita ma ba za ta haƙura da Samir ba sai ta aure shi da yadda Allah gidan da gaba ɗaya aka yi zama sulu don babu wani armashi shi Samir ta aikinsa ma yake bai sake bi ta kan magana sa da Rahima ba dan ya kama ita ma bata farin ciki da haka duba da tun daga lokacin da suka yi kicibis din nan ranar da aka ɗaura masa aure bai sake ganin ta ba shi kuma bai neme ta ba a ganin sa gara su ba juna space zai fi ita ma duk da bata kara ganin sa ba hakan bai dame ta ba tunda ta san yana nan sannan kullum shine yake kai Ajmal school ya dawo da shi ita ce dai baya nema kamar yadda ita ma bata neman sa a bisa dukkan alamu yadda take a wuya shi ma a wuya yake yau dai tunda ya tashi da rashin lafiya ya tashi tun wurin asuba amma kai yake ta daurewa har zuwa wayewar gari nan ya samu ya sha magani ya fita domin ya kai Ajmal makaranta tun bayan da aka ɗora masa aure bai ganta ba sai yau suna falo ita da ajmal tana haɗa masa lunch box ɗinsa shi kuma yana breakfast dadi ina kwana good morning my love ta ji suna gaisawa da ajmal dama kuma tun kafin ya shigo ta ji kamshin turarensa ya riga shi ina kwana ta ce da shi ba tare ta kalle shi ba shi ɗin ba tare da ya kalle da bai amsa da lafiya daga haka suka ci gaba da hirarsa da ajmal har zuwa lokacin da ya kammala suka fita lokacin ita kam dama ta jima da komawa ɗaki tun a lokacin da zai kai ajmal dorewa kawai yake yi don yana da rabin ciwo na tsakular shi shi ya saka bayan ya ajiye Ajimal ya juyi ke ta zancen zuci duk da auren nan ba ya wani dame shi bane amma babu amfani da takura alhalin yana da mata yanzu a dakam ya wahala iya wahala saboda ba da yadda zai yi amma yanzu ba zai zuba ido ya ta shan wahala kamar lokacin baya ba da zancen zucin da yake ya samu ya karaso gida ya wuce sa, ya shige daki ya rufe kansa amma me dukin da ya so ya daure sai ya ji kamar ba zai iya ba duk da abaya ya sha fama da ciwon amma sai ya ji kamar bai taɓa tsananta masa ba kamar yau wurin sha biyu ya kira hajiya bayan ya yi ƙoƙarin sai ta muryar shi ta yadda hajiya ba za ta fahimci akwai matsala ba tana ɗauka wayar ta ce hajiya um, um, amrahima za ki turo min damar bedroom ina ne ya ƙura nake son ta ɗan zo ta gyara min to shi ai ban ma san kana ciki ba na cika fita aiki a abin fita ba hajiya ya faɗa yana so iya kamar tana ganin shi sai bayan da ya kashe wayar sannan ya fara tunanin to shi yanzu idan ta zo ma me zai ce mata ne da ranar nan tsaka kai gaskiya fa abin da kunya ne yadda zai bullo mata idan ta zo yake ta yi kafin ta zo amma ya rasa inda ya dace kuma bai san takamaiman me zai ce mata ba to gudi dore fuska zai kawai ce mata sa yake bukata kai gaskiya ba zai iya ba ya faɗa yana girgiza kansa to ko ce mata zai bi da lafiya in ya so sai ta fahimci abin da yake bukata ba ba tare da ya fito fili ya faɗa mata ba to kuma idan bata fahimta ba fa haka da yake ta tabbakasa da warwara shi kadai daga ƙarshe yanke shawarar gwara kwanta ta zo ta same shi a haka maybe abubuwan za su zuwa masa da sauki ita dai hajiya tana ta faman tunani to ko wani abu ne ya samu samir ya ce a tura rahima to kuma dai menene ita ba za ta tsananta bincike ba bari kawai ta tura masa ita in ya so su je can su karata dama ai ta san dole a yi haka daki rahima ta shiga don ta iske ta zaune tana shirya kayan ajimal wanda aka wanke aka goge a cikin kayansa rahima samir ke kiran ki akwai aikin da zaki masa sai da ta ji ta ya faɗi lokacin da ta jajiya ta ambaci sunansa to hajiya ta faɗa tana tambayar kanta to ko menene kuma hijabin da kaɗai ta ɗauka ta saka ta fita ta na sashen nasa Shi da ta ji lokacin da ta isa faɗin nasa shi suka ta ji a ranta wataƙila ba ƙalau ba a hankali ta buɗe ƙofar ta shiga bakin ta ɗauke da sallama hango shi dai kwanci kan garen shi jikinsa ko riga babu amma ya rufe da blanket ɗin bai amsa ba ya saka ta ɗan sake matsawa amma ba sosai ba tsayawa ta tana ɗan leƙen shi amma ba ta iya hango fuskar shi ba saboda ya bata baya yana jin ta yi mata shiru ya ki magana dan duk asatan shi za ta je inda yake kwance kamar yadda ta taba yi kwanakin baya amma sai ji ta tsaya can nesa da shi ko motsi kin yi dan har ga Allah bai san me zai ce mata ba idan ya tashi shi ya saka ya ki tashi ya Samir gani ta ce da shi amma sai ta ji bai amsa mata ba sake maimaitawa dai nan din ma shiru shi sa a ranta ta tunanin ko bacci yake yi juyawa ta da niyyar tafiya Idan da gaske tafiyar za ta yi, da ke riƙe cikinsa ya ƙaƙƙalo nishin dole. Can ƙasan maƙoshin ya ce, Wash, wa Allah na Jin haka ya saka ta dawowa cikin sauri ta ƙarasa gaban gadon. Gani ta ya cusa kansa a cikin fulo alamar ciwon yana wahalar da shi sosai. Kamar da ke tsoron wani abu a ɗarar ta kai hannunta jikinsa, sannu. Sake juyi ya kudin da ni ba tare da ya amsa ba. Sannan ta cigaba da yi masa, amma da zarar ta yi yunƙurin tashi sai ta ji ya sake sakin ƙara. Ko in yi hajiya magana mata ba asibiti, ta faɗa cikin tausayawa girgiza kai yi ba tare da ya juyo ba ganin dai idan bai da gaske ba zai iya rasa daman nan har ta kai ga subuce masa ya saka shi sauya dabara hannun shi ta ga ya mika mata guda ɗaya alamar ta matsa masa kuma babu ta yadda hakan za ta yi har sai ta matsa kan gadon Ba ta kawo komai aranta ta ba ta tashi ta haye gadon tare da kama hannun nashi ta fara matsa masa da wannan dama yi amfani ya shiga jikinta sosai doguwar riga da hijabi ne a jikinta shi ya saka riga zai takure ya fito mata a mutum sak ai ta sai ta bi ta rikice kuma ta firkice dama har lokacin lallan da aka yi mata bai gama gogewa ba dadadi ya kode irin yadda ta ga ya dage yana kisan hannunta ta gane yana son lalle sosai kai eh, ba ma lalle kaɗai ba ita kanta ta sha mamakin sa mutuka saboda inda ya ajiye kunya a gefe ya shiga nuna mata soyayya kamar zai cinye ta ko da yake dama ai namiji ba shi da kunya bakin shi jonda da nata ya kama gami yaƙi saki kai ka rantse ma rayuwar shi ne babu abin da ya furuɗa ta kamar laushin fata shi da ƙamshin jikinsa dama ta jima tana mamakin irin laushin hannun shi shi suka koya ya taba ta zai ta ji sannan kamshin nan nasa ya fi kowane irin kamshi tasiri a hancinta duk da cewa daga nesa take ji to yau gashi nesa ta zo kusa tana sa a kusa duk da cewa ita ba budurwa ba ce amma hakan bai hana ta fuskantar wasu 'yan wahalhalu ba saboda kasancewar shi sabon shiga gashi ta dage ta dauki hudu ba ma ta gama bankawa kanta magunguna dan duk atnan da Alhaji abu za ta aura ashe ashe duk Samira take wannan tanadi a rashin sani Gangame ta yi sosai yana ƙoƙarin ɓoye ƙwallon da ta cika masa ido tana ƙoƙarin saukowa kan kuncinsa bayan kammaluwar komai. Ita dai bata da katabus saboda yau ya saka ta cikin yanayin da ta jima bata shiga ba shekara da shekaru. Ba shi kaɗai ba ita ɗin makukan ke yi duk da nata ya fito fili saɓanin shi da yake yi a gobe. Sai yanzu ya haƙura da sambatun soyayya da yake ta yi mata tun farkon faruwar lamarin banda albarka da ya rika saka mata a fili da ɓoye. Idanuwanta ne suka kai kan agogon shi da ke ajiye akan bedside drawer. karfe biyu saura agogon ya nuna wato kenan an jima da yin sallah amma su ba su sani ba su ke ta tashi da koma faɗin hajiya ko ta samu ta tsarkake jikinta ta yi sallah amma ta rasa da wani ido za ta kalle shi bari har ta tashi shi ma a cikin shi tunanin da yake yi kenan don ya ga lokacin sallah yana tafi da ƙure musu zo mu je kiwonka bari na haɗa ruwa ina jinsa ta yi shiru bata amsa ba har ya tashi juyawa ya yi ɗan kalle ta yana tuna abin da ya fara a tsakaninsu yanzu yanzu ba kya ji ni ka fara yi bai ce mata komai bai wuce cikin bathroom din dama kuma haka take so shi saka tana gani ya shiga ta yi saurin shiryawa ta fice don ba za ta iya yin wanka a nan ba addu'a take ta yi a cikin ranta kan Allah ya sa lokacin da za ta shiga fadin hajiya babu kowa a falo sai dai addu'a ta bata ci ba dan babu saudana nan sai arfar da ke zaune wacce bata jima da shigowa ba Rahima ko mai gidan ba lafiya ne Tirsta danyi tana jin nauyin tambayar kuma sai dake ganin kamar su babu saudan za su iya fahimtar komai tunda ba yara bane eh wallahi baba amma dai da sauki ya ji sauki to Allah ya ƙara lafiya amin daga haka ta wuce ciki nan arfa ta bi da kallon tsana da jin haushi dan tunda ta ji daga inda ta fito jikinta ya bata akwai abin da suka yi jarababbu dama ta san ba za su haƙura da juna ba wanka ta shiga ta yi a gurguje ta fito ta zo ta tayar da sallah dan wata irin yunwa take ji kamar me shi ma samir tun yana wanka yake jin yunwa kamar ya shekara bai ci abinci ba yayin da shin kasan zuciyarsa kuma yake cike da farin ciki yana fito ya ga wayan bata nan sa kawai ya saka bayan ya fesa turare ya hau kan da duma ya sallah shi dai farin ciki kawai ji yana ɗawainiya da shi yau din nan game da wani irin nishaɗi faɗin haji ya shiga ya arfar da babu sauda ne kaɗai a kunyace ya masa jikin da ya ji babu sauda na yi masa ya wuce kan dani yana zama zai fara zuba abinci rahima ta fito a lokacin da ta hango shi ji ta yi kamar ta koma amma sai ta daure ta karasa abincin ta zuba masa sannan ita ma ta zuba nata ta koma falo wurin babu sauda ta zauna ai tana zama arfa ta tashi ta bafalan ta koma ɗaki ita dai sam hakan bai dame ta ba sai dai ta takura take saboda yana hango ta daga inda yake zaune sai da ya gama ya fita sannan ta samu ta saki tunda wannan lokacin take taka tsantsan da duk wani abu da zai hada ta da shi nesa nesa take yi da shi don tsoro take ji kar ta biye masa ta ji ta kwan a ciki ita dai gaba ɗaya a takura take saboda ko da yaushe tana gida babu inda take zuwa kuma tana son fitar amma yanda yake da masifar kin jinin yawo ta san ba zai bata ba yanzu kuma ba kamar ta bane da za ta iya fitar ta ba tare da ya sani ba ita da ajmal suka haɗu suka tsifi kitsan da ke kanta shi suka ta ɗaura aniyar zuwa salon da yake weekend ne yau yana gida yana kwance ta aika ajmal wai ya faɗa masa za ta je unguwa shi masa ya je ya ce ta zo fito ta daga wanka kenan ajmal din ya dawo ya faɗa mata sakon samir ki ta turo kamar yana gurin yana ganin ta da yake tana son fitar shi ya ta je kiran amma ba da haka ba da fuskewa za ta yi dogon riga ta saka fitar gown ta yafa mayafi har lokacin da ta je yana kwance bai tashi ba amma dai idan sabi ba bacci yake yi ba ina kwana ta ce da shi bayan ta shiga cikin ɗakin lafiya lau ina za ki je kitso zan je ta ba shi amsa ba tare ta kalle shi ba so mu gani dan jimte ta ki sawa inda yake hasiri da ya sake maimaitawa sannan ta isa da sassarfa dama kuma ta san ƙarshen zancen kuma tun da ya sumbata bayan ya matse ta a cikin jikinsa. Darje-darje ta fara yi, nan ya kalli ta cikin ido. Ni fa kitso zan je, Dan kwalin kanta ya zame ya kalli gashin kafin ya ce, "Ba na ra'ayi, ba shi haka." Baki ta cigaba da turuwa tana kunguni. Shi dai dama yana da bukatar ta, shi saka bai bata ta fita ba. Har sai da ya kashe kishin ruwan shi. Yau ma da rabara ta samu ta koma daki. Kuma tun daga ranar ta shiga wasan buya da shi. Ko abu ne sai dai ta tura Ajmal. Idan ya ce ta je sai ta ki zuwa. Kusan su uku kenan ana yin haka. Yau a kicin ya ratsa ta tana hadawa Ajmal breakfast. dama tun da ya doso ta ta ji kamshin sa ta bayanta ya tsaya dab da ita ta yadda ko yaya ta yi motsi sai jikinta ya haɗa da nashi shi ina ta aiko a kira ki baki zuwa ko ni babu wanda ya faɗa min A jimla baya faɗa miki ni baya faɗa min ya san faɗa kawai ta yi amma tana sani tana ƙoƙarin juyawa ta ji har ƙugunta ta ki ta ji wani yanayi ya shige ta yanayin da hayyau ta kasa sabawa da shi muddin zai taɓa ta to sai ta ji wannan yanayin ƙoƙarin ƙwacewa ta fara yi daga ruwan da ya mata amma ta kasa maimakon ya sake ta ma sai ji ta yi maimakon ya sake ta ma sai ji ta ya jure da ita ya fara sumbata da inda ya ci karo da shi akan fuskarta duk wannan abin da yake gudana akan idan arfat domin yau za ta fara exams aiki ta kamar zuciyarta za ta fashe wani safin kishi da bakin ciki ke ya da ita tana tsaye tana kallon sa bata san lokacin da hawaye sun wanke mata fuska ba juyawa ta jikinta a sanye zuciyarta a fusace ta bada breakfast ɗin da bata yi ba kenan haka ta nufi makaranta duk da abin ya yi mata ciwo kuma yana kan yi mata ciwo amma ba ta za ta iya haƙura da Samir dan su ta yi wa ta mummunan kamu. Ranar da aka ta wannan jarabawar, dan bata ma san me ta rubuta ba, kuma tana da tabbacin ba za ta taɓa fasin wannan fefa ɗin ba. dan ita karan kanta, ba ta da nutsuwar da har za ta gane tambayar da aka yi mata bari har ta bada amsa. Da ta samu ta kwashi kanta daga hannunsa, a ran da tana jaddada rashin haƙuri irin nasa da ƙarfin bukata, dan ta fuskanci yana da yawan bukata, ko da yake yanzu ne yake kan tashin samartakarsa. tana fita daga cikin kicin din suka haɗu da ajmal a hanyar kicin din dama abin da take ta ji kenan ta san wani zai iya zuwa cikin kowane lokaci kama hannunsa ta suka koma bayan ta karɓi kayan da yake hannunsa wanda ya ɗauko har ta gama shirya ajimal ta haɗa masa komai ba ta kalli samir ba wanda ya zo ya saka sa a gaba a ran da take tunanin wallahi ba ita ga ba ce da idan za a rantse mata samir zai yi haka za ta ce ƙarya ne saboda inda yake jantal shiru shiru mai kunya ashe ashe shi ma lamba ɗaya ne ita da ta samu ta sallama ajmal ta koma ɗaki shi kenan zuwa yamma bayan arfar ta dawo daga school faɗin samir ta ji amma baya nan ta fito kenan ta hango shi na yin waya nan ta jira shi ya ƙara so rahima ya kira ya ce wai ta kawo masa abinci ita abin ma mamaki ya bata har da tambayar kanta to yaushe ya samu namba ɗinta yaya samir wurinka na zo na zo ne mai wata magana babu damuwa mu je ciki ya faɗa tare da wucewa gaba dan ya gama gajiya shi saka ba zai iya tsayuwa ba a falon shi suka zauna duk da babu wasu kaya a ciki sai iya shimfiɗu kaɗai ya yi samir so da ke da ji na magana auren mata kwana idan har za ka aure ni gara in sani idan ma ba za ka aure ni ba ya kamata in sani dan na da sanin hankalinka ba a kaina yake ba duk da ina son ka a je zuciya ya sauke kafin ya kalle ta arfat ba zan iya goye miki ba wallahi ban taɓa jin ina son ki ko kin yi min a matsayin matar da zan aura ba dama kawai zan yi biyayya ne amma ba wai dan ina so ba ni kawai na ɗauke ki ne a matsayin 'yar uwata kuma kanwata amma baya ga wannan idan na ce miki da wani abu na yi miki gariya tsawon rayuwata ban taɓa yin koda budurwa ba kuma ban taɓa san wata mace ko ta ba baya ga matar da nake aure yanzu Rahima kaɗai na taɓa so kuma hakku ba zuciyata ita take so ta canja ba da sauri ta kalle shi hawaye na bin kuncinta kai ya ɗaga mata alamar sake jaddada abin da ya faɗa mata tun a farko da gaske ita kaɗai na so wallahi ban taɓa ganin wata mace ba sama da ita duk matan da nake gani hayyo ban ga wacce tafi ta ba a cikin idona na so da tun ban san menene so ba na rayu da santa tsawon shekaru ita kanta bata san ina santa ba saboda a lokacin dan uwana take aure amma ni na fara ganin ta har na kama da santa kafin shi amma sai Allah ya kaddara mata sace lokacin ba zan iya kwatanta miki tashin hankali da damuwar da na samu kaina ba ko bayan bacewarsa zuciyata bata raunana ba daga kaunarta ta ci gaba da san irin sanda ba za ta so daga wani yara ya ta ba haka na ci gaba da gadinta da kula da ita ba tare da ta sani ba dan san da nake mata zan iya ce miki yafi wanda nake yi wa kaina ni ne nan na rika bin duk wanda ya fito da a aurenta dan ba na son ta cutu ko ta shiga damuwa ko ta faɗa hannu wanda ba za ta samu kulawa ba Arfat ina yi Rahima soyayya da koda na auri wata macen bana jin zan iya yi mata adalci shi saka ba zan iya auren ki ba kuka take sosai amma mara sauti sai dai hawayen da ke kai komo akan fuskar ta kaɗai su ne za su tabbatar maka da hakan cikin kuka ta ce ya Samir kar ka zama mai son kanka da yawa ya kamata ni ma ka dube ni ka duba damuwata yadda kake son ta ni ma haka nake son ka idan kuma saboda halayya ta ya saka kake ganin ba za ka iya aure na ba to na yi maka alƙawarin na daina ba zan sake aikata irin wannan laifin ba idan ka ƙara kama da laifi makamancin wannan ka fasa aure na wallahi ni ma zuciyata tana son ka so mai tsanani ka tuna irin halin da zuciyarka ta shiga lokacin da ka rasa rahima sai ka yi wata zuciya adalci ka tuna ni ma irin raɗin da nake ji duk da ka ce ita kaɗai kake so bayan ita baka ganin kowace mace to ni ina son ka a haka ya samir ka tuna kai fa mijin mace hudu ne amma kana kokarin haramtawa kanka duk da baka suna kuma baka san halaye na, ka taimaka min ka tausaya min dan Allah so sai ji ta karya masa da zuciya dan tabbas kamar yadda ta roka ya dace wa ta ta zuciya adalci kuma ya tuna irin halin da shi ma ya shiga a lokacin da ya rasa abin da yake so duk da ya faɗa mata gaskiya abin da yake cikin zuciyarsa na ba zai iya aurenta ba amma wannan wata dama ce ya samu wanda zai taimaka mata har ya gyara halayyarta kamar yadda ta yi masa alƙawari tunda har da take masa mai ƙarfi ce har haka to ya san ba za ta bashi ciwon kai da yawa ba ya isa ki daina kuka zan aure ki amma da sharaɗi. ke ma kin sani ba na ƙaunar irin rayuwar da kika zaɓa wa kanki don haka dole ki gyara halin ki ki zama macen kwarai salaha mai nutsuwa idan har kika cigaba da abin da yake yi a yanzu wallahi ba zan iya auren ki ba yayi samir wallahi na maka alƙawarin muddin zaka aure ni to na dina duk wani abu da ka san ina yi wanda ba ka so A Ajiya zuciyar Rahima ta sauke bayan ta gama jin abubuwan da suke faruwa. Bata shiga ba, kawai sai ta juya ta koma da abincin, zuciya tana yi mata wani irin susa, wanda gaba ɗaya ta kasa fahimta ko menene. ya isa turu ɗinta, zuciyar ta bata da nutsuwa. Daga ƙarshe ma sai kawai ta fashe da kukan da ke ɗauke da ma'anoni masu yawa. Na farko kukan tausayin Samira take yi, irin yadda ya sha fama sannan zuciyar shi ta azabtu, duk saboda ƙaunarta. To amma wace irin makauniya ce ita da ta kasa fahimtar duk wannan zazzafar soyayyar, har sai yanzu da ta ji da kunnanta. ashe dama mata abubuwan da yake mata yana yi ne don kaucewa faɗawa halaka tunda lokacin tana auren yayansa me suka tun bayan batan imran ba fahimci irin soyayya da samir yake yi mata ba duk da a bayyane take ba wai a boye ba yanzu dama shi ne ajalinta wanda yake ta kuma ita ba tare da ta sani ba lalle sabir ya jima yana da kwansanta yanzu ashe dama shi ma yana jin abin da take ji amma ne ya rika kaucewa yana wahalar da su wasu hawaye ne suka sake zubowa a saman kumatinta inuwa da alkawarin da ta je na yi wa arafat nauyi zai aure ta inda har za ta canja halinta ki ta ji hankalinta ya sake tashi. Dan tana jin wani irin tsananin sa a yanzu. Wanda sai take jin kamar ba za ta iya jure shi yaron ɗansa da kowace mace ba. Wani kishi ke tarnike ta da soyayyarsa duk a lokaci guda. Ganin kukan kamar bai da fa'ida a gare ta ya saka ta tashi ta sake kinkima abinci. Ta fita dan zuciyarta ta kasa samun nutsuwa. Arfaci ta yi duk da ya yi mata alƙawarin zai aure ta amma hakan bai gamsar da ita ba tunda ba ita zuciyarsa take so ba. To amma yaya za ta yi tunda ita ta da zuciya ta yi nisan da bata jin kira a kansa ba ma ita kaɗai ba ta san 'yan mata da yawa suna ƙaunarsa sai dai ko idan ba su samu sai dai ko idan ba su samu fuska ba ganin har lokacin ta daina kuka ba ya saka shi so lallashin ta kuma a daidai wannan lokacin ne Rahima ta yi noke ta shigo ba tare da ta jira an ba ta izini ba ganin su ta zaune dab da juna ya wani kwantar da murya yana rarrashi ai sai kishi ya motsa fiye da ɗazu nan ta wuce cikin bedroom ɗinsa ba tare da ta yi magana ba kalan ta yi ce yanzu ki tashi ki je zan neme ki anjima amma kafin ki tafi ki daina kukan nan tunda na ce zan aure ki kuma cikin zuciyata da gaske nake Nagode yayi samir tashi ta fita tana jin haushin rahima a cikin ranta tashi ya rufe kofar bayan fitatta sannan shiga ciki inda rahima ta cika ta yi fam ta haɗe gida sama da ta ƙasa a ganin da dudan me zai zauna kusa da arfat menene ba za su yi magana daga nesa nesa ba kina tunda za a haka suke kamar za su manne da juna yana shigowa ta miƙe za ta fita rabuwa da ita sai da ta zo daidai shi ya ci ugun ta ya ja ta jikinsa ina zaki je ya faɗa cikin raɗa a tun kunnanta wani abu ta ji ya so mu mai mata yawo tun daga tsakiyar kanta har zuwa tafin kafarta shi ya saka ta kasa yi masa gaddama hmm? ina zaki je kasa magana ta yi don har ya so markita ta tun bayan da ya riƙo gugunta dama ya gama fahimta inda ya riƙe ta nan to ya gama da ita sai kuma inda ya so zai yi da ita mu je ya ce da ita kuma har lokaci yana riƙe da ita hannun shi da rirriƙe gam tana cusa kanta cikin ƙirjinsa to ka saka min shi me ke da ni sake makale shi dai tana girgiza masa kai ki faɗa min idan kina son in saka miki west ɗinki bishi me ake da ni babu komai ta faɗa muryar tana sarƙewa ni ban yadda sama ta ji ya ɗaga ta ya nufi gefen gadonsa da ita nan ya bata masauki a jikinsa ni na san akwai wani abu ki faɗa min menene kunya ta ji ta kama ta ganin ya zuba mata ido don haka ta yi saurin ɓoye fuskarta murmushi a karan farko ya sake matse ta a cikin jikinsa yunwa yake ji amma gara ya fara da ita first yunwa nake ji amma to ga abinci ka ci mana to ai yunwa ta wakala biyu ce bar na fara da ke sai in ci abincin daga baya shiru ta masa ta kasa amsawa don gaba ɗaya a kunyaci take da shi hijabin jikinta ya cire kafin ya ce wai me yake nufi ne ba za ki taya ni ba a kunyaci ta so mu cire botaran gaban rigarta shi dai kunyata tana bashi mamaki ya ɗauka da ta taɓa aure ta san komai ba wannan ne ta na farko ba Diga tana yin komai kai tsaye babu kwana kwana ko kunya kamar budurwa amma sai ga sabanin haka don kusa, shi da bai ma taɓa auren ba ya fita rashin kunya ita fa ko ido ba ta yadda ta haɗa da shi tun bayan da abin da ya shiga su ko da yaushe kanta a kasa idan za ta yi masa magana ba za ta kalle shi ba yau dai duk tana cin kunyarsa sai da ya samo kanta dan ba ta san lokacin da ita ma ta yi masa wasu abubuwan ba wanda za su saka shi farin ciki mutu nasara don ya ɗanci kansa cikin farin cikin mai tarin yawa don wani jariri haka ta rungume shi tana shafar su makan shi yayin da shi kuma yake sa a cikin wata duniyar ta daban ina jin yunwa gani dai kama ba shi yi magana ba saboda cikin shagwaba ya yi ta sannan idanunsa kalmishe suke to ka tashi ka ci abinci ita ce ta bashi abincin yana kanan da jikinta kawai jiye a ransa ya kamata ya san abin yi don ci gaba da sa a nan takura ce a gare shi inda zai iya bukatar matashi cikin kowane irin lokaci sannan ya gaji da kwanciya shi kaɗai da kira iya kyale ta tafi mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha uku ku ci kasancewa da tsakar gida ku ci da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci wata time sharing a group groups ku na da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida